Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol murya arewa ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka Grace Alheri Abdi ce da Usman Kabara da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da wannan shiri na yau rana na 20 bakwai ga watan Yuni shekara ta 2016 kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. To matsalar Birtaniya ta kara zafafa a yau Litinin a daidai wannan lokaci da shugabannin Birtaniyar da na tarayyar Turai suke kokarin ganin sun shawo kan lamarin mai ban tsoro na maganar fitarsu daga kungiyar tarayyar Turai. Firaministan rikon kwarya na kasar Spain Mariano ya ce tun da jam'iyyarsa ta lashe mafi yawancin ƙuri'u to hakika suna da damar ci gaba da kasancewa a kargan mulkin kasar. Ƙungiyar 'yan tawayen Afghanistan sun ce bambancin da aka samu na kasantuwar sojojin taron dangin da Amurka ke jagoranta a Afghanistan ya jefa shirin tattaunawar zaman lafiya a cikin wani hali. kanin labaran kenan kotu ta ba da belin shugaban majalisar dattijan najeriya da mataimakinsa bayan ba da umarnin tsare su da farko bisa dalilan cewa mun roka an yi jawabi irin wanda lauyoyi suka saba yi daga baya kotu ta yi nazari ta ba da nata hukunci cewa ta ba da belinsu akan masu karban belinsu guda biyu Muna kuma da rahoto kan wani sabon yunkurin jamhuriyar Nijar na yaƙi da ƙungiyar Boko Haram. Za ku kuma ji fashin baki kan yadda ficewar Birtaniya daga ƙungiyar tarayyar Turai zai shafi tattalin arzikin Najeriya da kuma batun rancen kuɗi domin biyan albashi da gwamnatin tarayya ta sanar. Aliyu Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam. Za mu kuma karanto kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel sai kuma nasiha na Ramadan. kafin nan ga yadda duniyar ta ke ciki jama'a tare da sallama ga cikakkun labaran matsalar birtaniya ta ƙara zafafa a yau litinin a daidai wannan lokaci da shugabannin birtaniyar da na tarayyar turai suke ta ƙoƙarin ganin sun shawo kan lamarin mai ban tsoro biyo bayan yadda masu zaben raba gardama a ƙasar suka zaɓi fincike kansu daga cikin ƙungiyar tarayyar turai lamarin da aka bayyana a matsayin abin da ya ruɗa ƙasar da bayan rabanta da ganin haka tun lokacin yakin duniya na biyu a ƙoƙarin kwantar da hankalin birtaniyawan game da ruɗanin ministan harkokin kuɗin ƙasar ya ce tattalin arzikin birtaniya fa yana da karfi tun asali sannan kofofin kasar a buɗe suke game da harkokin kasuwanci kamar yadda aka saba a dukudukun litinin dinnan ne dai kasuwannin hada-hadar kuɗi na turai suka yi tangaɗi sai kuma aka ɗan samu suka ɗan ɗaga wanda ba kamar yadda ya faru a ranar juma'a ba lokacin da kasuwar hannayen jarin birnin london ta yi ƙasa da kaso takwas kafin daga baya ta ɗan farfaɗo da kaso uku. Firaministan riƙon ƙwarya na ƙasar Spain Mariano Rajo ya ce tun da har jam'iyyarsa ta People Party ta cinye mafi yawan kuri'un da aka maimaita kaɗa su a zaben 'yan majalisa na jiya Lahadi, to kuwa ta samu damar ci gaba da shugabanci. Jam'iyyar ta PPP ta wato ta PP ta lashe kujeru 137 akan 14 daga zaben da ya gabata. Sai dai har yanzu suna buƙatar ƙarin kujeru kafin su kai ga adadin guda 176 da ake bukata don zama musu masu rinjaye a cikin majalisar mai wakilai 350 ƙasar spain ɗin da ta sake maimaita zaben na 'yan majalisar ne bayan da aka kasa cimma matsaya a sakamakon zaben baya da aka yi a watan disamban bara wanda aka shafa watanni shida ana neman daidaito da ya kasa kaiwa ga gaci jam'iyyar masu sassaucin ra'ayin ta ce ta zo ta biyu a zaben da aka yi a jiyan tare da lashe kujerun majalisar guda 85 sai dai a yayin da shi firaministan ke ikirarin ɗorewar mulkin su shi kansa har yanzu yana nan a matsayin inda yake a zaben bai motsa ko ina ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc Ƙungiyar 'yan tawayen Afghanistan sun ce bambancin da aka samu na kasantuwar sojojin taron dangi da Amurka ke jagoranta a Afghanistan ya jefa shirin tattaunawar zaman lafiya a wani hali na ni'yasu kungiyar ta hizbul islami ko kuma hia a takaice da wani tsohon janar ke jagoranta galbuddin hakmatayar ya zargi shiga tsakanin da afghanistan ta yi na cewa sun keta ka'idojin da ya kamata a bidon cimma maslaha da aka kwashe makonni ana neman cimma gwamnatin dai ta bi matsin lambar amurka ne wajen kawo canje-canje a ainihin yarjejeniyar da za ta bayyana matsayin sojojin taron dangin a cikin afghanistan kungiyar ta ba da wannan jawabi ne ta mujallar matsalar da ake kira daily shahadat inda hia din ta bayyana cewa a yarjejeniyar asali ita ce aka kulla da cewa dukkanin bangarorin guda biyu za su mutunta maganar shiga tsakani ba tare da kasashen ketare sun shigo ba tare da magance rikicin kasar ta hanyar amfani da haɗin kan 'yan ƙasa to amma sabon tsarin da aka cimma ɗin sai suka goyi bayan duk waɗannan abubuwa da a farko aka ce ba a yarda da su ba. kasashen isra'ila da turkiya sun cima wata yarjejeniyar daidaita alaƙar da ke tsakanin su firaministan isra'ila benjamin netanyahu ne ya bayyana haka a jiya lahadi bayan wata ganawa da suka yi a birnin rome tare da sakataren harkokin wajen amurka john kerry inda netanyahu ya ce yana ganin wannan wani mummunan mataki ne don inganta wato muhimmin mataki ne don inganta alaƙar da ke tsakaninsu. su Labaran duniya kenan kuka saurara. To da labarin mu buɗe taskar rahotannin namu a birnin tarayya Abuja, Najeriya, inda aka gurfanar da shugaban majalisar dattijan gaban kulliya, ga wakiliyarmu Madina Dauda da halin da ake ciki. babban kotun tarayya a ƙarƙashin alkali Yusuf halliru ta tura shugaban majalisar dattawa bukola saraki da mataimakinsa ike ekwerin madu da tsohon jami'in gudanarwa na majalisar salisu mai kasuwa da wani mutum ɗaya zaman wakafi a gidan yari amma nan take kuma kotu ta bada belinsu bisa ka'idar mai tsaya musu ya zama yana da gida a unguwannin masu kuɗi a sokoro ko mai tama rashin samar da mai tsaya musu kan wannan shari'a ta zargin yin dokokin majalisa na jabu zai sanya tura su gidan yarin da ke kuje joseph daudu shine lauyan bangaren bukola saraki mun roka an yi jawabi irin wanda lauyoyi suka saba yi daga baya kotu ta yi nazari ta ba da nata hukunci cewa ta ba da belinsu akan masu karban belinsu guda biyu kuma duk wanda ya zo kotu ai zai fi gamsuwa da a bada beli shi wanda yake tsaya ma ya tafi gida kar a zo kuma a kai shi kurkuku shi kuma lauyan gwamnati muhammad sa'idu dire ya dage kar su bukola su samu beli wanda hakan bai samu karbuwa ba daga kotun alkalin ya ce ya ba da belin bukola saraki da mataimakinsa ike kwari madine saboda ba a riga an same su da wani laifi ba kuma waɗannan mutane da gwamnatin tarayya ta shigar da ƙara a kansu suna da kima a idanun duniya domin mukaman da suke rike da su ɗimbin magoya bayan bukola saraki ne suka yi dafifi a kotun kotun ta ɗage sauraron ƙaran har zuwa sha ɗaya ga watan yuli mai zuwa madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya gishiri ne maman kaɗe dariyar rana idan ruwa ya zo sai gishiri ya ji kunya ko me za ka yi rinka yin tunani ko me za ka yi rinka yin tunani haka yake to za mu sake komawa najeriya zuwa nan gaba amma kafin nan bari mu nufi jamhuriyar nijar inda rahotanni daga yankin difa da ke kudu maso gabashin kasar ke nuni da cewa sojojin chadi sun fara shigowa nijar a shirin haɗin gwiwa na ƙasashen biyu na yunkurin yaƙi da boko haram wakilin musulmin muni na da ci gaban rahoton bayanan da muka tattaro daga yankin na difa sun bayyana cewa a ranar asabar ɗin da ta gabata ne askarawan ƙasar ta chadi suka soma isowa cikin ƙasar ta nishar mako biyu kenan bayan da shugaba isu muhammadu ya ziyarci takwaransa idris debi a kan bukatar aikewa da sojan da za su dafa wa takwarorinsu na nishar a yaƙi da boko haram ƙungiyar da ta yi nasarar hallaka jandarmomin nishar kimanin 24 da soja biyu na najeriya a farkon watan da muke ciki lokacin da aka yi wani ɗauki ba daɗi a barikin soja sojan boso hukumomin yankin na difa sun tabbatar da cewa yanzu haka rundunar sojan chadi na ci gaba da jibge baradanta da manyan makaman yaƙi a filin jirgin saman gegime da ke a nisan kilomita 140 gabas da difa farfesa isu yahaya malami a jami'ar yamai masani a fannin al'amuran tsaro ya yi sharhi a kan shigowar sojan na chadi cikin ƙasar nijar abin da zai kawo sauyi na fari kama moral moral de troupe kama a ce eh, cikin kan soji babu holgaba ya ba su kuzari a tahi tun da sun san wa'anga mayaka ne sun zo su kama musu eh, na biyu an ce namu na Nijar an kara musu abin da ya kamata samu. Sai eh, dan alawus su cadi inda suka himu in ka shiga soji in an kashe ka iyalinka ɗauka sharshin ake kuma a kyautata musu rayuwa. Can wurin in gwamnati ke ɗaukar nauyin iyalinka in yara ƙanana ne sai sun girma dole ka bauta mu ƙasa namu suna da ƙoƙari hisbillahi amma kayan da ya kamata a ce an hudda musu ko a kai wa'anda suka ƙure yaƙi su sayi kaya na yaƙi a yaƙi amma an tura. Ko a ɓangaren 'yan horar hula ma zuwan sojan na Chadi ya samu karɓuwa ganin irin barazanar da ƙungiyar Boko Haram ke yi wa sha'anin tsaro wanda har ya yi sanadiyar ƙaurar mutane fiye da dubu hamsin daga mazauninsu a ƙoƙarin neman mafaka daga gumurzin ranar uku ga watan Yuni. Sai dai Alhaji Salisu Amadu na ƙungiyar Resistance Citoyen na yi wa sojojin hannunka mai sanda a game da batun 'yancin ɗan Adam. Da sojinan da ma'ikwantanmu su ne ya kamata su yi kadiran sojin chad ka a bar su su yi kafacaka ko kuma su yi kacin karansu ba babbaka a cikin kasanmu inda za su yi zamanto za su yi aikin mabagar da kuma inda za su je su shiga wuri ne wanda ya zamanto an riga an san shi kal aje kurin a yi cin kata. Dama dai kafin su kafa wannan sabuwar rundunar haɗin gwiwa mai kunshe da sojan Chadi da na niger waɗannan kasashe na cikin wata rundunar ta daban da ake kira MNGTF wacce ta hada kasashen yankin tafkin chadi wato najeriya nishar cameroon da chadi a sanarwar da ta bayar a tsakiyar makon jiya rundunar ta mngtf ta bayyana samun nasarori a ruwan wutar da ta ce ta kaddamar a kan 'ya'yan boko haram ne mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger idan saka ba ku Haka ya fito bari mu sake komawa Najeriya inda a karo na biyu gwamnatin tarayya kasar ta keɓe naira biliyan casa'in domin rabawa lamani ga wato gwamnatocin jihohin kasar 36 su samu sukunin aiwatar da kasafin kuɗinsu na bana. To dai sai dai rahotanni na nuni da cewa bakwai daga cikin jihohin ne kawai suka cika sharaɗin sabon lamanin makonni biyu bayan da gwamnati ta amince da basu kuɗaɗen. Ga rahoton da wakilinmu Mahmud Ibrahim kuri ya haɗa mana daga kanan dabo. Haɓaka hanyoyin haraji na cikin gida ba da bayanan kashe kuɗaɗe ga gwamnatin tarayya daga lokaci zuwa lokaci. takaita kashe kudaden gwamnati na rayuwar alatu kafa hukumar bin diddigin kwangiloli da sauran ayyukan gwamnati da kuma amincewar majalisar dokoki ta jiha na daga cikin sharuɗan da gwamnatin tarayya ta ginda kowace jiha kafin ta samu sabon lamanin ya zuwa yanzu dai jihohi bakwai ne suka iya cika waɗancan sharɗa daga cikin 36 na tarayyar najeriya dr lawan habibu yahaya masanin tattalin arziki ne ya yi tsokaci dangane da wannan batu a mafi yawan jihohin suna da matsala ta faɗaɗa hanyoyin shiga na cikin gida misali akwai jihohi da suke da raunin hanyoyin shiga na kuɗi wanda kuma wannan raunin ya daɗa haɗuwa da wani rauni na tattalin arzikin bai ɗaya da ƙasar take da shi wato a inda kake da mafiya yawan mutane suna cikin talauci haraji baya tasiri saboda kana sa haraji ne ga inda mutum yake da sana'a yi yake samun wani abu sai ya biya akwai jihohi da ba su da ƙarfi waɗanda sana'o'i ba su haɓaka ba misali mafi yawa arewa sun ta'allaka ga harkar noma harkar aikin gona har yanzu ƙoƙari ake a haɓaka ta saboda tasgaro da aka samu da laruwa da abin da gwamnatin tarayya take bayarwa ai an riga an samu wani yanayi na cewa wancan bail out kudin da aka bayar saboda harka ta siyasa ba dukkanin su ne suka yi amfani da shi a kudin yau da kullum ba waɗansu sun yi shi a manyan ayyuka wanda ya janyo musu tasgaro wajen har yanzu izamar sun kawar da waɗansu ayyukansu na yau da kullum musamman albashi da fansho wanda waɗansu jihohin ba su iya biya ba Shin ko kwalliya ka iya biyan kuɗin sabulu bayan gwamnatocin jihohi sun karɓi wannan lamani daga gwamnatin tarayya? Dr. Lawan Habib ya ce. Matsalar shine yadda za a zana tattalin arzikin da zai isa zuwa ga waɗanda za su yi amfani da shi kuma a samu wanda za su tsaya a kai su tabbatar cewa an riga an yi amfani da shi gwamnoni suna da buƙatar su zauna su duba yanayin jihohinsu musamman na arewa yadda za su iya sa komai kankanta jiha ta iya ta'allaka da kanta abinda da za ta kashe za ta iya samunsa wannan kuma ya danganta da yadda ta tsara menene mafi yawa a tattalin arzikinta me za ta iya yi sai dai masu kula da al'amura a fagen siyasar najeriya na sashen matakin da gwamnatin tarayyar najeriya ke ɗauka na baiwa jihohi lamuni barkatai na iya shafar batutuwan alkawuran da gwamnatin ta yi wa 'yan ƙasar Honorable Umar Sadiq tsohon wakilin majalisar tarayya ne a zamanin jamhuriya ta biyu. Gwanda ka narka wannan kuɗin wannan biliyoyi akan magana harkar taki, ka san nawa ne taki? Kana maganar dubu takwas buhu ɗaya. Wannan abubuwa na maganar ci gaban faɗaɗa ƙarfin tattalin arzikin ƙasa zuwa harkar noma za a samu karaya idan matsawar za a riƙa ɗiwon kuɗaɗe ba kudai biliyoyi ana bawa jihohi suna narkarwa ba a ganin sakamako canjin da ake magana cewa za a kawo ba zai yiwu ba honorable umar sadiq kenan tsohon wakilin majalisar tarayya a jamhuriya ta biyu mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria masana tattalin arziki da kasuwanci na ci gaba da bayyana makoman najeriya sakamakon ficewa daga kungiyar tarayyar turai da ingila ta yi a yayin da waɗansu ke ganin akwai alfano ga kasar waɗansu kuwa na ganin kuma bayani najeriya za ta samu wakilinmu baban gida jibrin ya aiko mana da karin bayani dangane da wannan batu ta fuskar tattalin arziki dai masana na ganin akwai jan aiki a gaban najeriya wajen sake kulla hulɗar kasuwanci da ingila kuma 'yan kasuwa da ɗalibai za su iya fuskantar matsalar shiga da fice a matsayinsu na baƙi bisa la'akari da matsalar baƙin haure wanda ke zama jigon ɓallewar Ingila daga ƙungiyar tarayyar turai alhaji sha'ibu idris wani masanin tattalin arziki ne da saka jari a najeriya a matsayinmu na ƙasar najeriya wanda yake ba ingila ta ne mu kusan in ana lissafa kasashen duniya da muke hulɗan wato tattalin arziki da su mu sai kaya a gare su sai kaya a gare mu in ka kirga mutum a kasashe biyar A kasar ingila tana ciki hmm. lokacin da take a tare da haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙasashen turai muna da daman da za mu zauna mu tattauna da su bai ɗaya a lokacin da duk muka zauna muka tattauna da wannan kusan ƙasashe ashirin da takwas ne yarjejeniyan kan shafa hmm. yanzu kaga da ita za ta fita wannan haɗaɗɗen ƙungiya duk yarjejeniyan da muka yi da tarayyar turai hmm. ya koma ya zama mana koma baya sai mun sake koma komawa mun tattauna da ƙasar ingila mun sake shiga wasu yarjejeniyoyi da za a yi hmm. wannan ba karamin cikas ba ne kuma ba karamin eh, illa zai iya kawo mana da yanayin tattalin arzikinmu ba na biyu yawancin mu 'yan najeriya masu eh, hannu da shuni ko masu saka hannun jari akan sai kaddarori musamman gidaje ko kuma a sai hannun jari a kamfanonin da suke kasar ingila hmm. a darajan tan wato kudin ingila ya ragu kusan kashi goma sha biyar a bisa kan ɗari daga wannan sakamakon kura da aka kada hmm. kaga duk wani ɗan najeriya da yake da kaddara a can wurin darajar adadin shi ta karye kenan kwatankwacin ah, kashi goma sha biyar bisa ɗari na kudaden da yake da su a can hmm. saboda haka akwai illoli kala-kala wanda za a iya dubawa to koya masana tattalin arziki suke ganin wannan mataki dr isa imam na kungiyar masana tattalin arziki na najeriya na ganin akwai riba a bangaren najeriya har najeriya ta yi amfani da damar da ta samu ah, kaga ita da uk ta fita a european union uh, kudin su pound sterling tie dropping wannan zai kara darajar naira akan kan pound sterling so kaga wanda suke kasuwanci da kuma trading da uk kaga za su samu sauki ita uk da nigeria uh, suna uh, nigeria apart from um, south africa ita ce second largest trading partner mm. na, na, na uk na kasuwanci to kaga cewa in fa an lissafi cewa ah, a uk investment ɗinta a nigeria ya kusa wurin pound sterling wurin 6 billion pound sterling wanda in kai converted ɗinta zuwa naira ya kama wurin kusan triliyan biyu da hudu to kaga wannan ficewa uk daga european union zai sa su ɗan kara duba tattalin arzikinsu ba za su samu su yi mana wasu taimakon da suka wanda ya kamata ba da kaga za su dan ja hannu domin su za su so a resources din sai rage arzikin da rage masu za su so su yi amfani da shi don gina gidansu so wannan na daga cikin abun da zai shafe mu yanzu dai abin jira a gani shine ko wannan mataki da ingilan ta dauka zai taimaka wajen bunƙasan kungiyar renon ingila da najeriya ke zama mamba a ciki babin ya jifirin murya amurka daga lagos zamani ayi allah ke da shi dan adam baya da zamani haka yake to kada dai a shafa kudannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo nan washington na cewa karfe 11 da minti 20 na asuba ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar dan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi hau shi ɗare ɗan Jama'a masu mu da wannan yammacin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku, da fatar Allah ya karɓa muna ibadunmu baki ɗaya amin. A cikin shirin namu na makon da ya gabata, muna ci gaba da tattauna matsaloli da rashin ziyarar iyaye makarantun 'ya'yansu, da koma bayan ilimi da hakan ke haifarwa. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim kori ya ci gaba da tambayan farfesa Aliyu Dauda na tsangayar ilimi a jami'ar Bayero da take Kano. Farfesa ya ci gaba da amsawa kamar hakan. Jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattali. Ina ne inda malama ta koyar, ina inda malamin malam ya koyar. Sai ilaika ya ga yaya tafiyar take dangane da abin da ɗan sa ke cikin aji. To wannan zai ba shi ƙarfin gwiwa cewa ina ne yaran yake da ke da kwazo, ina ne da yaran yake da ɗan rauni. yanzu wannan shekarun da kuka kenan eh, da wanda suka biyo bayan kula ta yiwu yanzu ya abin yake ne wani yanzu kan gaskiya al'amuran wato abubuwan wato ban san yadda abubuwan suka dagule ba dan an samu ci baya kamata a sai yanzu yadda harkar ilimin ilimin nan na zamani wato ta zama gama gari ba kuma gama gari ba ta zama wato kusan kowa san muhimmancin abin eh gidan kwa da kuma kowa san muhimmancin wannan alamar karatun saboda ga sanan in kai in kai a fitar da shi a gidan ka ba a fitar da gidan makwabta ga sanan sun yi karatun sun zama wasu sun zama manyan mutane sun zama muhimman mutane a cikin al'umma sun zama muhimman mutane a cikin gwamnati da sauransu saboda haka a aiwace mutane suna ganin tasirin alherin wannan karatu kama yau alfanunsa saboda kamata a ce iyaye sun zabura sun fi na da mai da hankali wajen ziyarar makaranta su ga me yake koyar da koyar da yansu da alaka da da kullu alaka da malamai PTA din nan Parents Teacher Association da ake cewa abin nan mm. jam'iyya ko kuma kungiyar malaman makaranta da iyaye inda ake hada dangantaka dan a gudu tare a tare mm. a rika mara juna a rika karfafa juna to wannan ko da ba ita kuma da kuma babu wata primary babu wata secondary da ba ta da wannan a duk Najeriya ya zama kamar doka ne ma matukar principal ko headmaster yana yana shugabantar makaranta wajibinsa ne ga cewa ya yi matukar ƙoƙarin da zai ya assasa ƙungiyar malamai da iyaye mai ƙarfi don me ita ce tsani yadda su malaman za su rika ba iyaye labarin abin da iyayen suke yi su iyayen za su rika ba malamai labarin abin da suka ga yara suke zuwa musu da shi ko ba su gane ba ko kuma ba su daga makaranta ko ba su gane ba kuma suna ganin wannan fatafiyarwa ba ta haifar da mai ido ba ko kuma tana kyau su yi godiya to kan ina godiya ne ai godiya Mm. in kuma na girman gyara na ce ya kamata a gyara wannan wannan shine muhimmancin wannan PTA kungiyar iyaye da malamai amma farfesa uh, me yasa mm. yanzu uh, wannan abin ya karanci duk da cewa kamar yadda kai mai bayani cewa yanzu abin ya fi zama kowa ya fahimci muhimmancin karatun zamanin nan kuma a baya can da kalilan ne na mutane suke yi me yasa yanzu ya zama haka wato ni ina kana abin ne wato ya danganta ga mas'uliya ne mas'uliya na nufin responsibility a turance responsibility na nufin wato iya irin yadda mutane suka dauki muhimmanci abu da muhimmanci da iyayen sun dauki abun da muhimmanci suna ganin cewa haƙƙin su ne malaman nan kuma yan uwan su ne malaman nan kuma kaman wuce wakilan su ne a makaranta sun dauki musu wani nauyi ne wani nauyi sun dauki musu wani nauyi sun sun fahimci haka to amma yanzu sai aka sa har da cewa ana ganin tasiri tasiri mai kyau ingantacce na harkar karatun nan a aikace wallahi amma kuma sai zamana iyayen kamar ko aiki ne yawa ko hidima ce ta yawa sai suka yi baris kuma da wannan janibin nasu na mas'uliyar na cewa su rika yin wato jan malamai a jika su rika zuwa suna laika abin da 'yan suke yi su rika zuwa suna kai ziyara makarantu suna zuwa suna ganin shin me ake ma yi me ake nima tun a makarantar nan dan alaka ta kyau dan dangantaka ta kyau dan kuma ya zama su yaran an ba su karfin an kara musu abin nan motivation motivation na da karfin gwiwa professor eh. za a iya cewa kenan kai tsaye wannan ya zama wani wani bangare na da ya taimaka wajen wato sakwarkwacewar sha'anin ilimi daga firamare kenan ko kuma kwarai da gaske kwarai da gaske dan abin da zan zan kara ma bayani shine cewa idan da iyaye suna zagayawa suna laika ajujuwan yayan suna ganin abin da ake yi yadda abubuwa suka dagule yanzu karantarwa ta lalace gaba ɗaya ta koma kusan inna lillahi wa inna ilaihi raji'una da ba zai yiwu ba dan wani wani uban in ya leƙa ga abin da ake yi wanda ke mai dan ido wanda ke da dan basira ta hanyar ta hanyar karatu nan zai ce a ah, wannan me ake ne yanzu zai ce samu da masa ce da masa malamin can da ajin yara da ko kun san abin da ke kwa kun leƙa kun ga irin irin koyarwa da ke yi shin yana yana yana da makwa kwali tarbiyya certificate na na koyarwa na koyarwa na koyarwa dan ni yadda na ga yake koyar da yaran nan abin bai gamsar da ni ba mm. to kaga wannan zai sa ai kaffa kaffa masa ko kuma shugaban makaranta zai tashi tsaye iyaye masu leƙowa sun leka sun gano wani abu da shi akan tsaye kuma lokacin a gaba ba a koya wa yaro wani darasin wani darasin ba gaba daya ba malam ma gaba daya ba malam ma gaba daya sai mata ba je koshin yadda masa ce ka lura ko wuri kaza na je wurin ajin yayana na gaba kowa wajen minti ishirin na zaune ina kokarin ganin cewa na duba littafin sa ina eh. ga tun yau wata kaza ba kaza ba ba ko da su wannan manta ba ko da su wannan wannan darasin ya kamata idan ana samun irin wannan to duk tabarbarar da ilimi yanzu yi a yau wallahi za a magance iyaye da sun sani da sun san alherin kungiyar malamai da iyaye ta ta makarantu wallahi da sun karfi abin da sun goyi baya sun ce lalle idan suka kira mu duk suka kira mutum duk abin da ke zan bari saboda in je in ba da gudumawa ta ne da za ta fi da harkar 'ya'yanmu kuma ba ma haka ba ni kaina ma a matsayina na, uba zan sa wata rana a kowane wata ko a kowane mako ko wani kuma mako bibi da sauransu in lika ga abin da ake koyar da yana saboda wajibi na ne dan nan ne zan iya gano cewa ga tafiyar yadda take kyau ko kuma ga tafiyar yadda take tana da illa masu sauraro iyakacin shirin namu kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu da ci gaban wannan shirin yanzu a madadin babban bakon namu Farfesa Aliyu Dauda na tsangayar ilimi a Jami'ar Bayero da ke Kano da sauran abokan aikinmu da suka taimaka shirin hayya kammala da kuma wadda ta ba da umarni. Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, nake muku fatan a sharuwa lafiya, mu kuma mu wuni lafiya daga nan birnin Washington gundumar Columbia. bisalam. A maza da mata don wazan miƙewa. To madalla ga baba makeri da kaɗan daga cikin ra'ayoyinku. Sako na farko na cewa Assalamu alaikum. Hakikan gurfanar da shugabannin majalisar dattawa da aka yi gaban kuli'a manta sabo shi ya nuna ana samun canji a bangaren shari'ar Najeriya. Sai dai anya ba kawai lauje cikin naɗi ba ne. ya kamata saraki da mataimakin ka ku da kwallon mangwaro ku huta da kuɗa haka daga hafizu balarabe gusau wannan sako na cewa duk tsuntsu da kira ruwa shi ruwan kanci to bokola saraki da ikwere madu kun yi yadda kuke so domin ku ɗere mulkin majalisa don haka yanzu za ku ga abin da ba ku so fatar mu dai kotu za ta hukunta ku daidai da laifin ku daga jaziru abubakar sabo gusau sako na gaba na cewa ina kira ga ma'aikatar shari'ar jihar Nija da ta yi hukunci mai tsanani ga matan nan mara imani da ta yanke mazakutar dan kishiyarta gaba daya daga aliyu usman taka lafiya wannan saƙo na cewa allah ya isar da sojojin chadi a jamhuriyar nijar don su taimaka wurin murƙushe ayyukan ƙungiyar ta'addanci daga abdulmalik saidu mai biredi tashar bago sau. wannan sako na cewa haba gwamnan katsina aminu bello masari ka wadata asibitocinmu da ma'aikata da kayan aiki ya fi ka yi ta mana gine-gine a asibiti kuma babu wadatattun ma'aikata ga 'yan kashuwar su ma suna kuka akan rashin kyautata musu allah kyautata daga sadi saidu daura sako na ƙarshe na cewa ina kira ga gwamnatin najeriya da rundunar tsaron najeriya da cewa ya kamata su ƙara ɗaukar ƙwararren mataki domin kawo ƙarshen ƙungiyar boko haram da duk wata ƙungiya mai neman tayar da zaune tsaye a najeriya daga Hamza Galadima birnin Kebbi. To madalla nan muka kammala shirye-shiryen baki daya lokacinmu ya mun cinye shi yanzu ga Halima da Jamila da shirinmu na gaba.